shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni, Zahra Abi Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha. Dami magana ne akan muhimmancin ɗakin karatu da ake kira library da turanci. haka yake a yau za ku ji tattaunawa akan muhimmancin ɗakin karatu wakilin sashen hausa adamawa ya gayyato mana baki dalibai zauren tattaunawar mu inda za su yi muhawara akan muhimmancin da dakin karatu ke da shi ga rayuwar dalibai. to jama'a sai a gyara zama a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ɗaliban da ya gayyato mana. Masu sauraro barkanmu da yammaci barkanmu da sake kasance da ku a shirin yau da gobe. Yau ma cikin ikon Allah muna nan birnin Yola fada jihar Adamawa inda za mu tattauna da wasu ɗalibai kan muhimmancin ɗakunan karatu wato labarari. A baya za ka da ɗalibi ya san muhimmancin labarari inda ke zuwa ya karatu da ma bincike to amma yanzu kusan a iya cewa abubuwan sun canja. wasu ce wannan bai na nasaba da sauyin zamani ci gaba da aka samu da sauransu kuma don tattauna tare da muhammad tukur da salisu adumuni abba kanada na'ima umar bakari to um, barin soma da aisha a matsayin kina ɗaliba kina zuwa ɗakin karatu library Eto eh a gaskiya ina zuwa domin na yi karatu kuma in yi wasu bincike don guri ne da mutum zai kasance cikin nutsuwa zai yi karatu ba tare da wasu abubuwa sun dame shi ba. Kin ce kina zuwa kaman a semester a zaman karatu mm. ah, kaman nawa kike zuwa? Eto eh a gaskiya dai akalla dai ina zuwa wurin biyar shida haka. Mala Aliyu a matsanka na ɗalibi mm. kana zuwa ɗakin karatu gaskiyar zuciyarka? Gaskiya ban ce suka zuwa ɗakin karatu ba saboda zamani ya zo mana kusa a wayata kan iya binciken duk abinda da nake so da ma abin binta ba domin da shi na samu kaga wannan ne ya kashe mun karfin gwiwa ba ma sai na je library din ba saboda ko da na je ba abin da zan yi a can. A idan misali kai ka manta akan cewa akwai abin da shafi dole idan a wayar ka ne ka sata abin da ka mu ka san su ba ka shi can kuma kyauta. Ta yi wa kyauta watakila ba za ka samu abin da kake so ba watakila yanzu idan na sa data din idan abin da zan tambaya din ko abin da zan bincika ban gane ma'anar internet din kuma zan iya sake tambaya ma'anar shi na sani amma idan ni kadai ne library din na duba babu wanda zan tambaye shi wannan ma'anan to kaga ba zan iya wato na fahimci ka sauke kan ni dai sauki na bi da kuma tafiya zamani to um eh, eh ka matsayin kana ɗalibi kai kuma sau nawa kake zuwa ɗakin karatu a bari amma eto eh, a kan ina zuwa da so at least ko so hudu ko zuwa so biyar haka ko me yasa kake zuwa eh abin da yasa nake zuwa yawanci so da dama zaka ga idan ka shiga makaranta zaka samu akwai wanda wasu ba karatu ne ke zuwa so in na je na samu irin kofin na haka mun karatu zai zama shi ba karatu ya bukata in ci karatu bai ba ni full na shi mun karatu ne kamata mm. shi yasa nake gudu library in je musamman in je in yi ta tattauna da wa'inda na same su a wurin ne mm. saboda mu fahimci juna da su wajen sun ka shi karatu yana ƙara sani hakika ne yana ƙara sani musamman ma idan na ji wancan gurin hankali na fi siya kuma na fi duba abin da nake bukata wurin so sai bai kai kamar karatu kana ganin wanda ya zuwa da wanda ya zuwa wa fi sanin yakan gaskiya zan iya danganta ba amma dai zan iya cewa ni gudun abi na ga cewa kusin yanda muka fi fahimtar karatu da mata saboda karatu a wajen nan irin kana irin yanda bishe ko na kana ba tafiya wata da su Aliyu da ba sa zuwa ba san abin da Catholic ba yadda ma za a nemi littafi <laughs> da baya zuwa eh to kaga su dama yanzu wani zaka iya dauka shigar shi labiri zai duba wani takarda bai sai ba bai san da ma takarda ba sai zuwa da yayin farkon nan eh. kaga ne gaskiya mu idan sun san gurin mun riga mun sani already kaga diga nan mun zo kawai sai dai mu dan duba sama saboda mu saba zo muna dan duba su littafai saboda gobe haja ke kuma fa sun ke zuwa ɗakin karatu labari? Akalla ni ina zuwa library so biyu so uku in yi yawa A Wata Mista. Eh. Ko Mista Eh ina zuwa biya akwai wa'in sun za ka kalla suna zuwa library ne don kawace suna karatu eh wa'in nan sun fi kowa kwazo suna karatu alhain abin da ke ransu ba haka ne kawai da su ne. Tun kina zuwa ki kina ganin ɗakin karatu labari da amfani a gare ki? Eh to yana da amfani. To faɗa mana alfanu. Amfanin shi a nan akwai wani littafin da za ka gani an muku question a ciki. Mm-hmm. Wani ma zai maka misali misali ya ce ka nemi littafi kaza za ka samu a ciki to a wannan shigan ka library za ka hangi takardan in har ka san sunan za ka iya gani sai ka ɗauka kuma ka karanta ka ga wannan ma samun haske ne akan abin da malamin ya karantar da kai to tabbasin library yana da muhimmanci. Um, hajiya tun da ke ma kina zuwa ɗakin karatu kamar wani riba ko kuma zaki natija wani abin da kika ɗauka da kika je me ya burge ki ma tukuna ɗakin karatu Ito wato abun da ya firge shi yawan aron littattafan da ake ajiyewa a gurin wanda idan zaka karanci littattafan ko da akalla ka samu biyu uku ka karanta zaka iya karuwa da wasu abubuwa dangane da course da kake karantawa? Ina kamar misali wani kan ce tamkar dandalin ko kuma mahaɗa ne na ɗalibai. Hmm. Ta wannan fannin fa? E to gaskiya wa'yansu ɗaliban ɗin suna shiga gurin ne kawai domin su yi surutu ba wai don su je su yi karatun ba. Wato kawai su domin su eh, surutu? Je ne kawai su yi ta surutun su ko kuma su ranka da surutun ɗin a. A ka'idan ɗakin karatu na san akan ce eh, ba surutu. E to ai karatun ba karatun ba ne a ransu shi yasa da san ka'idan ɗin ba za su yi surutu a wannan gurin ba don guri ne na karatu da ka je ka nemi karuwa ne ba wai ka je kai wasa ba yanzu zamani ya canja kamar yadda shi aliyu um, yake faɗa kan cewa akwai abin da shi a wayarsa ma zai duba inda abun ki nemi ki ba shawara ne shi ne mm. kawai a wayarsa akwai illa kawai mutum ya takaita kansa ga waya eto eh a gaskiya zan ce kamar dai akwai illa kamata ya a ce mutum littafi ke duba ba waya bayan da kasan duk da cewa yanzu duniya wayanci a tafin hannunmu yake komai za ka iya samu a gaskiya a littattafan ka fi samun karin bayani sama da waya don haka gaskiya akwai illa a ciki ya kamata a yasta ba. a to kai aliyu kaji waɗanda suke zuwa duk da cewa kai ma kana zuwa ba su eh, watakila dai baka fi mai da hankali ba ba gani kaman kan cewa ah, zuwa ɗakin karatun zai fi maka maimakon kawai ka takaita kanka ko kuma ka tsaya kawai a waya salular ka kana duba abin da ke nema? Mm, ba wai na ce ɗakin karatun bai da muhimmanci ba ne yana da muhimmanci amma idan ka duba salon da ake rike ɗakunan karatun a yanzu shine ya bambanta da na da shi yasa kawai na mai da hankali na akan waya zaka ga yanzu wani takardar ma wani littafin in ka je nema zaka samu saboda kulawa bera ya cinye kusan paragraph biyu zuwa uku a ciki ko kuma zaka ga dai wasu littattafan ma in aka je sacewa ake yi sai ka je kana neman takarda mai muhimmanci da ka gani a jerin sunayen takardun din sai ka je kai ta nema baka same shi ba ka samu babu yawa an dauke <laughs> akwai masu bukatan littattafan din su zama da shi mallakin su to shi yasa kawai nace to tunda dai zan samu a internet internet kuma harka ce ta natsuwa dole ne idan zan samu lokaci sai na natsu na san abin da zan yi Mun ba zan yi ina surutu ina ya kamata in abin da dai sauransu haka haka yadda aka zama da shi amma in za a inganta shi a gyara shi to ko yanzu zan iya yada waya ta an koma library to ka ji yawa ko da ke yaran suma dawa hanya na ga yana magana kai dariya me zaka ce eh to ga ni da abin da zan ce kaga yanzu misali makaranta da karatu kenan a wurin kafin ka shiga na farko zaka aje zaka nuna musu ID hmm. ka dinka kuma zaka aje ita takarda ka shigo da shi zurin saboda kar su tunanin zaka dauki ko da wata kila ko fensu ka fita da shi a wurin ne hmm. na farko kenan sannan kuma na biyu in ka shiga wannan gurin ya zamanto cewa ko masu gadi wanda suke karar zama a gefe saboda misalin karkar ma wani sai ka takura wanda su rubutu ko kuma wata karkar da wani wannan duk suna kula da yanayin yadda kuke zama a wurin din saboda yanayin cewa ka takura ma wai don yana karatu shi yasa idan muka zauna a wurin din nake samun in je wurin in je karatu muka ma hankali na kwance to kamar shi Aliyu da har yanzu ya karkata ga batun yin yanar gizo musamman a wayarsa da yake faɗa hmm. ba gani kamar kan cewa akwai inda yake dan kofar da kansa eh to gaskiya ni a nawa ganin ina ganin akwai inda ke samun dangada wannan saboda me yasa ni abin da yasa ba na ganin shiga wani sayi yanar gizo nan wani sayi zaka samu abin da ka shiga yanar gizo zaka samu daban wanda ka zo cikin littafi zaka samu daban ne abin da yake yawan dan confusion na shi yasa nake na fi mai da hankali da bangaren takardar ne in duba littafin hankali na kwance kana nufin rashin zuwa daki karatu kan masa masu amfani da wayan salular su kawai su zama ragwaye wajen karatu da bincike kwarai kuwa yana saboda gaskiya kan yin zaga in ya kama wani wurin sai karen zai ka samu wani diga ya juma mai na karatu saboda me yasa a makarantu yanzu musamman zaga ana wayar da yara saboda su je library su je suna karatu saboda su fahimci yanayin abubuwan da ke hmm. yaro in ya gama wata kalma ɗaya zaga na english turanci hmm. sai ka rige sai ka rasa gane ina ma ya samu kuma primary school yake shi ne abin kulle kai to na ga kina dariya lokacin da shi aliyu yake batun kan cewa shi kawai eh, ya fi karkata daga wayar salula eh domin na yi la'akari da abin da shi wato aliyu yake yake batu a kai hmm. sabida za ka ga yanzu mafi akasari za ka ga wai ana cewa wai a shiga wannan eh, facebook ko kuma a shiga twitter duk dai inda dai za a samu ai browsing ansa zai fito ko mm. kuma wani abu dai daban da aka yi haka mm. zaka ga ko a kasashen tashashen yada labarai zaka ji suna cewa ka shiga fili kaza mm. zaka samu ci gaban labarin ko kuma wani abu to shi yasa zaka kalla zaka yi tunani ko kai din ma duk abin da kake bukata a wannan wayan din zaka samu shi yasa naga kan Aliyu ya mai da hankali akan batun wayan amma ni nawa gaskiya a wannan takardar dai a cikin ko me yasa eh saboda a wannan takardar din zaka samu amsan abin da malamin ka yi maka mm. zaka samu a ciki irin shi mm. zaka samu kuma akwai wanda ma aka yi muku daga baya duka yana ciki amma idan ka fara gane ba ka fahimta ba idan ka zo ka gani ka bi da karantawa za ka fahimta a wannan takardar da ya fi. wato yana dindini kina nufin kamar kace ina a yanar gizo tila za a iya sun kan bayan da aka sa yanzu ba ma ba dole bane gobe a sa same shi wani wani ya shiga ya yi hakin kuma ya tarwatsa ya rusa wani rumbun aji ba ne. Wannan sa ka ke. Kama a ɗakin kare kuma wuya. A da karatu ya tabbas kamar yadda shi wato Salisu ya yi bayani za ka ga a library wani zai shiga sai ya sace takardar wani kuma a'a in ya je sai ya fillifa. Mm. Wani to haka yake yi idan ya je ya kalla ga inda nan yake so to sai ya yage shi ya rike a madadin ya tafi da takardar gaba daya mm. kada a kama to sai ya yage iya filin shi wani kuma za ka. samu an yi takardar ne upside down mm. a cikin wajen bugawa za ka gani an ɗauki shafin nan na biyu an mai da shi na goma na goma an dawo da shi na biyu to kaga ana yawan samun irin hakan ma yanzu dai ana nan tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Ibrahim Abdulaziz bai yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. da waɗanda suka yi kuma duka duka alamu duk sun yi dukan jawa ɗakunan karatu na da muhimmanci a to yanzu kuma bari za mu duba ɗaya fannin dangane da ɗakunan karatu yadda ake kula da su kida kike zuwa kike ga yadda yadda ake kula da su yayi miki ko kuma da akwai bukatan sauyi ganin yadda ɗakunan karatu suke a yanzu eh to a gaskiya yadda yake a yanzu dai ba kamar yadda yake a da bane kasancewar a da za ka same shi guri ne tsaftataccen guri mm. amma a akasari yanzu ba kasafai za ka same shi a tsaftace ba to ya kamata a kawo gyara a wannan al'amarin kula da tsaftan gurin din ka ji aliyu abin da ita ta faɗa kai me ya kamata a yi domin inganta waɗannan ɗakunan katu da aka ce ana shiga ana sacewa da makamantansu To abin da ya kamata a yi shine a nan yanzu a lura akwai a koda yaushe ana samun ci gaba a ce idan ka duba akwai abin da ake kira e-library wadda za ka ga yanzu duk wani kundi na bayanai ko kuma duk wasu littattafai an ajiye su a rumbuna daban-daban amma idan ka shiga za ka buƙaci waɗannan e-library sai ka biya kafin kai amfani da su wani zai iya tasi zai taso daga wata jaha daga wata makaranta da ko ya samu abin da yake so ya karatu amma in aka bar shi ki kara zube za ka zo ka shiga kyauta bukatar ka bata biya ba amma in ka shiga wannan e-library din yanzu ka duba wasu wurare masu zaman kansu suna inganta waɗannan suna nemo littattafai na tsoffin profesoshi da sauransu haka sai su ɗauka su sa masu muhimmanci wadda da zaran ka zo za ka biya sai ka abu in ka zo kai kana tunani za ka shiga ma za ka ga akwai password ba kai saka shiga ba idan amma idan ka biya za a baka dama ka je rumbun da kake so ka zaɓi littafin da kake so ka karanta ka kama hanya ka tafi. bashir kaji nasir ke kaga fice ne kaji abin da shi ya faɗa kai ya kamata a yi domin a inganta ma ta mu wato library eh to abin da zan ce game da wannan eh, zai sa inganta library gaskiya sai dai an sa kula a wannan gurin musamman dama ingancin library kan wuri ne wanda da yake bukatan tsafta kuma wanda ya kamata a cikin mutane su zo da suna gato a natse a filin din kama dai kaga yanzu inda ta magana karatu a wurin din a wurin ne har musamman akwai wurin da suka aje ko fiza ma zan ce a wurin ne saboda inda ka zo zauna wurin ne zaka iya ko ruwa ka sha kuma kuma is free a wurin ne kuma ga wurin gwamnati ne to kaga a fili ne wurin ne sat kowane wayewan gari kafin nan mu zo wurin kuma mu za zo mu samu a rufe sai an tsaftace wurin an share tukunna kafin a bar mu shiga wani zai zo makaranta musamman zai ganta don gari a ne zai makaranta amma zai zo samu cewa wani shi zai gani kan barin ga labirarin wannan ya yake ya fi namu ne ko yake sun yi samu wurin da kuma ya gaza tsaftace ce wannan labirarin wannan ya fi namu inda yake tsabage tsaftar wurin inda yake kenan wata ta tsafta baya ga tsabta idan ka duba baya ga na jihohi ko kuma musamman ma a makarantu hmm. akwai hukuma da gwamnatin tarayyar najeriya take da ita da take kula da dakunan karatu kuma a kowane jiha aka yi eh, abin da kira national library eh, eh, babban ɗakin karatu ne da ake bukatar ma'aikaci ne dan boko ne dan karatu kowa a kowane za ka haka waɗannan kuma wasu idan ka ji zaga sun zama tamkar kango ah, sai kawai ka ga a tantance a bishiya ba abu me ya kamata a yi waɗannan ɗakunan karatu kuma musamman ma na jihohi da ake sa kanin hukumomi ko kuma a matakin tarayya da zan ce kamata sai a yi wannan eh, zan iya cewa wata maybe ko zan ce ko gwamnati na je dan duba ta sa ido game da wannan abu saboda abin ya samu ya inganta idan ba ta sa ido ba abin ba zai samu inganta ba mm. irin wannan irin kanan mun da kace irin kanan wani labirin na mm. in ba ta sa hankali ba abin ba zai ba to su ma'aikatan kuma fa da sau tare ana zargin kance su ma sa da hannu wajen tabarbarewa dakunan katu walau wajen dauke eh, da kula da sace takardun ana saidawa eh to wannan kuma zan iya cewa gaskiya ina ga ba don wani wani sai ba lokuta lokuta ba sakace su bane mm-hmm. eh ta yi wata kila maybe su da suke zama a wurin ne maybe ba a dan kula da su eh ba kula da su a wannan bangare saboda me yasa wannan bare kasan wani sai da rai sai ta iya kasancewa maybe wata kila ba a ba su hakkin su inda ya kamata a wurin ma mm-hmm. shi yasa wata kila maybe za su iya su kafa haka su saki hannun su bari a yi abin da aka gara ma wurin ne shi yasa ga abin da mutum da abin da ba laka ba wasu na ganin cewa bari mu sake shaka don a wulakanta shi kaga babu dadi. Ajiya kin ji abin da su suka faɗa kiyaye ke gani za a alkinta da kuma mutunta da ma ɗaka suka daga darajar waɗannan ɗakunan karatu? Eh to gaskiya kaga a zamanin baya dai zan ce hmm. akwai zaka shiga library zaka samu littattafan da an tara su ka gani akwai not for sale a hmm. jikin wa'insu wasu kuma zaka ga an sa stamp hmm. alama dai wannan for free ne da 'yan makaranta amma sai ka samu ba a barin ɗalibai su ɗauka ko kuma a raba musu sai a bar wa'innan littattafan a cikin library yana zaune kara zube inda za a yi la'akari a baya can idan supervisor na principal na makaranta ya zo suna dan kewayawa cikin aji a ji ra'ayin yara hmm. wani irin ci gaba kuke samu mai matsalan ku ana ji to a wannan lokacin din ya kamata a ce sai su ɗalibai idan sun shiga wannan library sun gani sai su faɗa ga matsalan su in ya so a san yadda za a yi to amma sai suna ganin kamar yaran din za su dinga kai na batun masu zuwa kuma suna ɗaukan littafi suna saidawa irin waɗannan wata ke kin taɓa gani a kasuwa an sanar for sale ko kuma daga library ne kuma ga an kasa shi eh tabbas haka na gani don wannan kan ma jaka ne mm. wanda aka kawo a raba ma yara na makaranta mm. to amma sai ga shi a kasuwa batun littattafai na littattafai to a wannan littattafan shi ma haka akwai shi mm-hmm. zaka ga an kawo littattafai wani kamma na dan jami'in irin takarar siyasa haka mm-hmm. ya kai wa dalibai makaranta to amma sai ka ganshi a labarai sai ganshi a eh, kasuwa don kin gani a kasuwa me ya kamata ke ki a matsayin ki na wanda kike ki shi dakin karatu gaskiya idan na gani zan yi kokari ne in fada wa manya sabida a yi magana da su wato malaman makarantan mm-hmm. a yi musu a jakunnen su sabili da irin wannan din bayi da kyau. Wato je su jami'an ɗakin eh, karatu kenan. su jami'an ɗakin karatu. Mm, wato kina gani kamar su suke saidawa kenan. Eh wani zaka gani su suke saida sabili da ba a ba su haƙƙin su yanda ya kamata. Mm. Wani kuma rashin godiyan Allah ne. Mm. Sai ka kalla yana shi in an bar shi wayo ne sai ya ɗiba ya ce yana sayarwa. Wani kuma zaka gani ya ɗiba ne yana kai wa 'ya'yan shi a gida. To masu sauraro gashi mun ɗaukar gara bisa da duka alamu lokacin da aka ɗibar mana ya hajiya me za ki dada ito eh abinda zan dada a nan shine ba wai komai in aka tashi sai a danganta shi cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi ba akwai kungiyoyi masu zaman kansu ko kuma in ce gidauniya masu zaman kansu hmm. su ma ya kamata a ce suna tallafawa gurin kai takardu ko kuma jami'o'in makarantu haka domin tallafa makaratun yara ya ci gaba wato ya kamata ce suna dokan nauyi suna kawo dakunan karatu kenan eh sannan idan an kai ɗakin karatun ko ya kamata a ringa sa ido akan masu ɗauka suna sayarwa daga wanda ba sa zuwa ɗakunan karatu kuma faɗin su aliyu wani shara ke ba su sun <laughs> eh to ya kamata su garzaya ɗakunan karatu domin zai kara buɗa musu kwakwalwa waya idan ka ce mutum zai la'akari da waya wani lokacin sakon message na whatsapp zai shigo ah. facebook zai shigo sai ka ga ya ɗauke maka hankali ka mantawa da mai kake da mai idan takarda ne kaga hakan bai zai faru ba da haka ya kamata su koma ga dakunan labari to amma aliyu ka ji watakila kada ka ji ka dauki bayanin da watakila eh, na bogi ne ko kuma abin da ake kira fake <laughs> watakila ba eh, to kai me zaka faɗi shi lokaci yayi eh abin da zan faɗa dai shine eh, dukkanin mu mun san inganta labari yana da kyau idan aka inganta shi kuma aiki da shi yana da kyau ah, don haka muke roƙon gwamnati da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da su ji tsoron Allah su gyara shi su tabbatar da ingancinsa ba kamar zaka dauki labirari ka ba wani contract to ya gina ya zo ya yi maka irin ginin rumfan kasuwa ba kana ciki ya zo ya rubuta da ku in ka duba ko a kwanaki national library da muke da shi saman sa ya cire to in akwai littattafai a ciki kaga ruwa kawai za a kwasa a ciki to kaga irin waɗannan ya kamata a mai da hankali shi muke tsoro sa ba mu zuwa amma aka inganta aka gyara shi mm. to mu da iyalanmu gaba ɗaya za mu dinga maguni a can saboda to kai ma ana su a za ka daɗa eh to abin da zan iya faɗi da yawa kamar da suka ce kananan irin kungiyoyi ko wasu abubuwa musamman irin makarantar. makarantu da irin ko irin na irin dan bayan gari haka ko wani makarantu da aka samu watakila ba su samu cigaba irin ta bangaren labirari nan ba ya kamata a dan duba a samu su hannu a taimaka musu saboda labirari ta samu ingantuwa ta haɓaka a samu takardun da ake so. ta muna godiya to hajiya me zaki da ke kuma. Oh, daga karshe dai abin da zan ce shine su dalibai su mai da hankalin su akan karatu sannan kuma masu biyan amfani da waya wato wajen yin karatu ya kamata su fahimci wani abu cewa karatu a waya ba shi bane karatu wanda za ka yi shi a cikin wannan takardun ya fi sabili da idan wata ran babu wayan nan babu kaifa kenan saboda haka su mai ta hankali akan wannan karatun ne. ta kuma yadda da ɗalibai to yanzu to uh, kash masu sarar gashin mun ɗauko gangara man lokaci yayi muna godiya da wannan suka tallafa uh, waɗannan ɗalibai da kuma waɗanda ma sun kammala kuma za su ƙara ci gaba da karatun tun da karatu ba a gama sai ran da mutum ya koma ga buwa gagar misali yanzu kan guda nake a uh, madadin Aisha Usman Gebi ɗaliba ce ita ma sai Aliyu Muhammad Tukur da kuma Salisu Abdulmuni Abba da Na'ima Umar Bakari to a madadin ɗaliban da ma waɗanda suka kammala muke cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Hauwa a yau. Wayo Allah barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. a yau ma muna tare da malama hawa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki malama hawa barka da zuwa barka da salamu alaikum shi wannan farfesun dankalin yadda ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gida na bana raba haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yauwa za ki sami dankalin ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali a um, um, tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri kori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin da eh su ake bukata hmm. so idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi blandin ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa already dama za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana bukatan a ɗan dinga ganin kayan miya ai sama sama kenan yawa sama sama to babu kayan lambu a ciki akwai kayan lambu hmm. akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantan ki hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo din shi an rage mishi karfi sannan bakin powder da zaki sake tafasa shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin kolo din su da zai fito a cikin farfesa kin gane mm. ba za su canja kolo ba idan sun juta ko sun haɗu da wani kala kin gane mm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kwallo din kwallo zai baki kwallo din da kike so suna gefe so zaki dan sa man gidan ki soya kayan miyan ki ki zuba musu ki zuba abubuwan dandanan na sama gi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da kike so yawa eh ki zazzaba idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara dahuwa sai ki ɗigo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya ya ma dahu so sai ki zuba malama wajen wajen ajiye ruwan san wato wurin sa ruwan san wa mm. nan ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kadan za ta sa a irin wannan girki kin san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take mm. amma kuma aikin san dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar dandalin baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hantan ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane mm. sai ki kara mayarwa yawa sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya mm. zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din mm. kin gane yawwa da karas sai ki mayar da tukunya ki ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da hu sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so yawwa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala fefesuf din dankali komai da ruwanka kenan eh bangaren nama akwai eh. ganyayyaki akwai akwai shi abincin ainihi wato dankalin ga daɗi sannan ga ruwa ruwa eh. mutum ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi wa mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes ma yawa diabetes ma zai iya cin wannan eh zai iya ci to ma sauraro sai an gwada akan sandan kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawarsa a akan yadda ya samu wannan girki. Masu sauraro a muka kawo ƙarshen wannan shirin damu ne yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya yanzu a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ki sallama da ku. Ku huta lafiya.